the Department of Defense of the United States of America and the Ministry of National Defense of the Republic of Niger announced today, 7 June 2024, the official beginning of the withdrawal of U.S. military personnel and equipment from Niger. Da wannan jawabi na jami'in ma'aikatar Pentagon Janar Kenneth Ickman a yayin kware-kwaren bikin da aka shirya a filin jirgin sojan saman Baz San'an da aka fi sani da sunan eskadiri da ke matsayin sansanin da kasashe a mannan Nijar suka girke wani bangare na kayan ayyukan dakarunsu ne aka kaddamar da ayyukan ficewar sojan amurka daga Niger bayan da a ranar 16 ga watan maris ɗin 2024 hukumomin mulkin sojan ƙasar suka ba da sanarwar yanke hulɗar soja da amurka sakamakon abin da suka kira rashin halaccin yarjejeniyar da ƙasashen biyu suka rattaba hannu kanta a shekarar 2012 da nufin ƙarfafa matakan yaƙi da ta'addanci in accordance with the agreement of May 19, 2024. A ranar 19 ga watan Mayun 2024 ne Amurka da Nijar suka amince wa tsarin jadawalin kwashe dakaru dubu da yanka da Amurkar ta girke a wannan ƙasa, kuma kuma yana gudana kamar yadda aka tsayar. Kolonel Major Maman Sani Kyau shine babban kwamandan rundunar sojan ƙasa. Plus de 269 et plusieurs tonnes de matériel ont déjà quitté Niger. ya ce daga sha tara ga watan mayu dakaru 269 aka kwashe daga cikin 946 da ton-ton na kayan aikin da ake shirin ficewa da su daga nijar saboda haka a wannan karan jirgin sojan amurka samfarin c-17 global master 3 zai daga da wani rukuni na waɗannan dakaru domin gudanar da waɗannan ayyuka cikin sauƙi da fahimta an kafa wani kwamitin haɗin gwiwa wanne ya bullo da tsarin da za a tafiyar da lamuran da suka shafi sha'anin bada izinin safka da tashin jirage da ratsa sararin samaniya da yadda ya kamata ayar motocin sojojin amurka su tashi daga walam da difa zuwa ya mai da agades. an personal logistician est prévu pour appuyer l'équipe Dangance da abubuwan da aka tsayar a yarjejeniyar 19 ga watan Mayun 2024, bangarorin sun yi na'am da bukatar ɗauki daga wasu ƙwararrun sojojin Amurka da za su yi aikin tattara kayayyaki a sansanin sojan sama na 101 da ke Yamai da sansani na 201 da ke yankin Agades. kafin ranar 15 ga watan satumban da ke tafa ne ya kamata sojojin amurka su kammala ficewa kwata-kwata daga nijar kamar yadda hukumomi suka nuna bukata Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.